Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanan labarai. To Maryam shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu rajin ɗaukaka farar fata wadda suka shirya wata rigima a ranar Asabar a Charlottesville na jihar Virginia. sannan firaministan japan shinzo abe ya ce ra'ayinsa da na shugaban amurka donald trump ya zo daidai na dakatar da shirin makaman nukiliyar koriya ta arewa sannan kuma akalla mutane 300 ne aka tabbatar da mutuwar su wuni guda bayan malalar taɓo da ambaliya suka mamaye birnin saliyo to allah ya kyauta A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar ɗaliban Najeriya ta ƙasa ta yi kira ga gwamnatin ƙasar akan ta sasanta da malaman jami'o'i don kawo ƙarshen yajin aikin da malaman suka fara jiya. Bayan haka za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun sake kai hari a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wani babban taro da ƙungiyar matasa musulmi suka yi a birnin Agadas da ke jamhuriyar Nijar. Yaƙi da ta'addanci na ɗaya daga cikin abubuwan da suka mai da hankali a kai a wannan taron. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumale shirya zai kawo. Amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu rajin ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami wadda ya haddasa asarar rai a ranar Asabar a garin charlotteville na jihar virginia inda ya ce wariyar launin fata muguwar ɗabi'a ce karo na farko ke nan tun lokacin da wannan rikicin ya ɓarke shugaba trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan nazi da kuma 'yan kkk a matsayin miyagu masu wuta da zaune tsaye abinda amurkawa suke allah wadai da shi shugaban ya sha alwashin cewar duk wanda ke da hannu a wannan rikicin wariyar launin fata da aka haddasa shi a charlotteville za a hukunta shi kuma ya ce abin da ya faru mummunar nuna tsanani da rashin haƙuri da juna da kuma ta da zaune tsaye kalaman na shugaban sun biyo bayan suka da ya sha ne daga 'yan siyasa akan gaza fitowa fili ya ambaci kungiyar da sunanta kwanaki biyu da bayan aukuwan wannan lamarin Firayim Ministan Ƙasar Japan Shinzo Abe ya ce shi da shugaban Amurka Donald Trump sun amince a kan cewa takawa shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa abu ne da za su fi mai da hankali a kai. Shugaban ƙasar Japan ya shaidawa manema labarai a birnin Tokyo cewar shi da Trump sun amince a kan wannan batun ne a wata hira da suka yi ta wayar tarho yau Talata. tattaunawa tsakanin abokan ƙawancen ta zo ne a daidai lokacin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un yake faɗin cewa zai jira kafin ya kai farmaki a yankin Guam na Amurka da ke gabar tekun Pacific. Jami'an Koriya ta Arewa sun faɗawa kamfanin dillancin labaran ƙasar na KCNA a yau talata cewa shugaba kim ya samo rahoto daga sojojinsa a kan shirin kai farmaki a guam inda cibiyoyin aikin sojan amurka da dama suke Rahoton ya ce Kim zai ci gaba da sa ido a kan abin da ya bayyana a matsayin sakarci da rashin hankali na Amurkawa kafin ya ɗauki matakin ƙarshe. Sai dai an ruwaito kalaman nasa yana cewar idan Amurkawa suka ci gaba da ayyukansu a yankin Koriya, to arewacin Koriya zai biyo sahu da shirinsa kamar yadda ya tsara. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akalla mutane 300 ne aka tabbatar da mutuwarsu wuni guda bayan da malalar taɓo da ambaliya suka mamaye freetown babban birnin ƙasar saliyo amma kuma jami'ai sun ce akwai yiwuwar adadin ya karu wannan bala'i na jiya na safiyar jiya litani ya biyo bayan ruwan sama ne kamar da bakin kwarya na sa'o'i da dama waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce wani yanki da abin ya fi muni a regent hanyoyi sun zama magudanan taɓo akalla mutane dubu biyu ne suka rasa matsugunansu iyalai dai suna tona taɓo domin su nemo 'yan uwansu yayin da aka kiri aka girke sojoji su taimaka wurin aikin ceto hotuna da hotunan bidiyo da 'yan ƙasar suka ɗora a kan shafukan sada zumunta sun nuna taɓo ya rufe mutane zuwa ƙirjinsu kakakin ma'aikatar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross ya shaidawa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa cewar ƙungiyar ta kirga akalla waki 312 jama'ai kuma sun kiyasta cewar dubban mutane ne suka rasa matsugunansu tsohon mai fada a ji na biyu a kungiyar al-shabab ya ce ya fice daga wannan kungiyar 'yan bindiga ta somaliya moktar Rabo da aka fi sani da Abu Mansur ya gana da manema labarai a wani otal a birnin Mogadishu inda ya sanar da ficewarsa a yau Talata. Ina son in shaidawa al'ummar Somaliya da kasashen duniya cewar na fice daga Alshabab shekaru biyar da watanni bakwai da suka shige. Domin haka ni ba dan wannan kungiyar bane a cewar moktar a wata sanarwa da ya shirya. ya ce na bar kungiyar ne saboda rashin fahimta da sabanin akidoji waɗanda suka saba wa manufofin addini da mutane da kuma ƙasar a cewarsa shugaban iran hassan ruhani ya faɗa a yau talata cewar ƙasarsa ta gwammace kiyaye yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 a kan shirinta na makaman nukiliya amma idan amurka ta ci gaba da barazanarta da kuma takunkumi iran za ta ci gaba da shirinta da nukiliya har ma ta ƙara kaimi fiye da farko da yake jawabi ga wakilan majalisar dokokin ƙasar ta wani shirin talbijin ruhani ya ce amurka ba kawar kirki ba ce ruhani ya ce masu ƙoƙarin komawa ga kalaman barazana da na takunkumi suna yaudaran kansu ne ya ce suna hana wa kansu damancin cin gajiyar zaman lafiya iran ta ki amincewa da sabbin takunkumi da shugaban amurka donald trump ya sanya a watan da ya gabata akan mutane da ke da hannu akan shirin nukiliyan iran da kuma sashen tsaro na juyin juya hali wanda ya mayar da martani akan gwajin makaman nukiliya na kasar iran. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ɗaliban Najeriya da ake kira NANS a takaice ta ba gwamnatin Najeriya wa'adin kwanakin wato kwanaki 21 ta sasanta da kungiyar malamai ta ƙasa wato asu don kawo ƙarshen yajin aikin da malaman jami'o'in suka fara jiya litinin akan kasa cika alkawarin da gwamnati ta yi wa malaman wakilin sashen hausa baban babangida jibrin daga Legas na da ƙarin bayani kamar dai kungiyar malaman jami'o'i ta asu ita ma dai kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato nans ta ɗora laifin ne kacokan a kan 'yan siyasa waɗanda kungiyoyin biyu suka ɗora wa laifin son kansu tare kuma da yin shakula shakulatin ɓangaro ga duk wasu harkoki da bai shafe su ba ita ma dai kungiyar ta ɗalibai ta kasa ta baiwa gwamnatin tarayyar najeriya kwanaki ashirin da da ta sasanta tsakaninta da kungiyar malaman ta asu ko kuma ɗaliban sa kafa wando daya da gwamnati kungiyar ɗaliban da ta yi barazanar tsayar da harkokin gwamnati in har kwanaki 21 suka cika ba tare da gwamnati da kuma kungiyar asu sun shawo kan lamarin ba to koya wannan yajin aikin ya shafi wasu ɗalibai na jami'ar lagos ga dai abin da wasu su ke cewa sunana umar usman askira kai mu kan mu ɗalibai ba mu ji daɗi da lamarin abun ba kuma wallahi timetable mana exam ya fito akan za mu fara exam takwas ga wannan watan muna shirye-shiryen exam gaskiya mu ɗalibai ba mu ji daɗi ba sosai ba mu ji daɗi ba to sun ce suna wannan yajin aiki ne domin matsalar taɓarɓarewar ilimi a jami'o'in nan ku ba ku ganin ya taɓarɓare kuma ya kamata gwamnati wani abu eh a gaskiya gwamnatin tarayya ya kamata ta saurare su su zauna a teburin shawarwari su yi solving din problem nasu gaskiya ya kamata a saurare su amma mu ɗalibai mu abun bai mana daɗi ba gaskiya I'm Dami Adefemi they just declared the strike this morning like we go got a message uh, that um, we should not have lectures, there should be no tests, no compilation of results and all. So we just have to keep waiting. Ita wannan ɗaliba ta ce suna na dame a defemi kuma ko kaɗan ban ji daɗin wannan yajin aikin da ƙungiyar asu ta fara ba a yau ɗinan ne aka umarce mu da mu fice daga mu kuma an dakatar da wasu harkoki na koyarwa kama daga jarabawa da kuma ba da darussa a martanin farko dai da gwamnatin tarayya ta bayar sanarwar game da wannan yajin aiki ma'aikatar ilimin tarayyar najeriya ta hannun kakakinta mrs chinanye homa ta ce gwamnatin tarayyar najeriya na ci gaba da tattauna domin gano bakin zaren warware wannan rikici kuma ko a watan janairun bana sai da ministan ilimi malam adamu adamu ya kafa wani kwamiti na mutum goma sha shida domin ci gaba da tattauna a yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa a shekara ta dubu biyu da tara. baban ya jibrin amurka daga Legas. صلى والوليمة يكون To madalla a gaida baban gida Jibril daga Lagos. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke haifar da yajin aiki. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma bari mu leƙa yankin arewa maso gabashin Najeriya inda mayakan Boko Haram suka sake kai hare-hare a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton. rahotanni dai na cewa mayakan na boko haram sun ma kai hari ne a mudu da kuma yi bango inda ko wani gidajen mutane da abinci wanda kawo yanzu ba da cikakken alkaluma waɗanda lamarin ya shafa wani da ya tsala kirija da baya ya ce sun yi shigar butu ne tamkar da 'yan manga cikin dare wanda kuma nan take sai mayakan na boko haram suka soma harbi ba kautawa da kuma kone-kone a kusa da madagali muduhu yana wulawo da kuma wani kauye a ibango kusa da madagali sun kone-kone gaba ɗaya sun kwane gidajen mutane sun kwashe abinci da dare. Suka shigo a wani irin kama suka shigo kuma ya suka same ku? A sun shiga irin kama kama 'yan banga haka da suka sha da dare haka suka yi kone-kone. suka kwashe abincin mutane. Hmm, to babu jami'an tsaro ne? Akwai jami'an tsaro amma kan san jami'an tsaro ba sa kauyuka. Kamar yanzu ku da abin ya shafa wani hali kuke ciki? An gudu gaba ɗaya haka kuma garin ba mutane ma yanzu haka. Kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adama ba ce komi ba to sai dai kuma shugaban karamar hukumar madagalin yusuf muhammad ya ko tabbatar da wannan sabon harin inda ko ya ce abin takaici ne ma abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan a yankin sa. an shiga garin bango an kone gidan wani honorable kansila eh, wanda ke wasa john hamilton hmm. an je kuma eh, mudubu shi ma dissenting within that area two different ward ne an koko kokone garin gaba da shi ma kina ji gaba da yawanci an kone an kone church churches a wurin gaba da an kone eh, makarantu a wurin gaba da bisa kamar dai shugaban karamar hukumar shi ma dan majalisar wakilai da ke wakiltar yankin michigan da madagali mr adamu kamale ya ko tabbatar da akwai wannan lamari inda mako ya musanta batun cewa babu sauran yan boko haram a waɗannan yankuna da aka kwato na michigan da madagali da ke kusa da dajin sambisa yanzu aziz mun rasa magana wani kalma zamu iya kwatanta halin da muke ciki eh, mutane madagali in ka lura dubu biyu da sha hudu wannan abu haka ya faru kamar wasa kamar wasa har azu a cima daga a cimi cika a cimi bihar fo har gombe to yanzu a sati uku da suka shige kowane rana dai ko kowa kowane kwana biyu ana kawo hari zuwa madagali duk kawai ka madagali yanzu kamar yan ta'adda suna cinyewa kap suna suna kone-kone so wannan abun mu a wakilan mutane a zama na wakilin mutanen madagali ni gaskiya shi jagora sojojin Najeriya chief of army staff da chief of air staff ni ina fara da babban murya suna ma Najeriya karya Kika ce ba inda Boko Haram ya rage Kika ce su ɗauko flag na Boko Haram da Kasambisa kuma mu muna cewa kasama daga Boko Haram suna nan da gindinsu suna suna nan suna suna kashe mana mutane suna kuma mana gidaje ko su yi magana ba za su yi ba to sai dai koma wata matsalar da ake fama da ita yanzu ita ce na yadda jami'an soji da ke aiki a wajen ba sa karkashin rundunar soji ta 23 da ke yola ko na wato suna karkashin na chibok ne da ke jihar borno da hakan kan zama kan da ga jami'an gwamnatin jihar kamar da shugaban karamar hukumar madagalin ke cewa sojoji na 28 brigade aka ce ba su karkashin gwamnan adama suna karkashin chibok they da directive from Eh, Chibok whatever eh, shi eh, gwamnati yake so ya kai magana sojoji ya kira Borno kamar ana set bayan da ya yi ko ba ka ba tunda wancan din ba daga wajen suke dauka directive ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola Nigeria. Madalla an gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Haɗakar ƙungiyar matasa musulmi ta Nijar ta gudanar da babban taronta na shekara-shekara a birnin agadas Wannan dai shine karo na 22 kuma taron na bana ya mai da hankali ne akan faɗakar da matasa yadda za su wa faɗawa ayyukan ta'addanci da kuma mahimmancin ayyukan agaji. Ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. Ibrahim Saini shi ne shugaban kungiyar matasa musulmi na Nijar ya faɗi dalilan suna zaɓar jihar Agadas. Wanga tsari na 22 kenan daga shekara sai mu doki wani jiha sai mu tara matasa musulmi. Akwai cikinsu daga eh, masu sana daban-daban. Akwai ma'aikacin gwamnati, akwai wanda suke zaman kansu, akwai manomi, akwai makiyayi, akwai kowa da kowa. kuma akwai 'yan lakol akwai almajirai akwai malamai mun zo nan ga agadas don bana wance ya kamata a ce mun kula da tarihi cikin rayuwar musulmi tarihi na da muhimmanci an san tarihi to shine za a gina gobe kuma kuma akwai abubuwan da muke gani mu san wannan kokari iyayenmu ne wanda suka yi muna kaman kwanciyar hankali Nijar kadai ne a cikin kasar na zaga kasar nan su kai 20 abubuwan da suka mai da hankali a kai dai su ne jin kai taimaka ma gajiyayyu wa'azi ga matasa don kauce mu shiga harkokin ta'addanci kula da aiki neman ilimi tausaya ma juna don shi ne wasu ayyuka muna gwada ma yana cikin addini ko da ba mu kula da su ba misali ka taimaka ma dan uwanka abin da zai raya shi mun san sadakan kuɗi ko abinci amma ba mu san mahimmanci sadaka yau ba ko muka ce duka wanda suka zo yanzu mun san wanda suka zo da wanda aka samu nan ga mun kai mutum dubu kowa ya zo da akalla tuwayi guda ko me suke yi a kungiyar tasu wa matasa na jan hankali dan kawar da su daga ta'addanci wala abin da muka gane akwai cikin abin da ya samu matashin da suke wannan aiki na asha akwai jahilci akwai talauci in mutum bai da aiki bai da sana'a in an bar shi wanda ya zo ya bashi wani abu sai ya sa shi aiki akwai kuma rishin shawara tsakanin dattijawa da yara wanga aiki ya shahi kowa da kowa ya shahi ku jarida ya shahi mu matasa ya shahi iyayenmu dattijawa maza da mata ko ya diba gida ka a yaro da telefon da portable ba a damu da abubuwan da ke diba ciki ka a yaro yana ban wasu mutane wanda baka san su ba wannan mutane wanda yara suke zuwa su wane ne don da magana ake iya juya hankali matashi a kula don wannan aiki ne namu ne mu duka a cikin lakwal ne a cikin unguwa ne a cikin gida ne ka a bar banna ya shigo in banna ya shigo to ba mutum guda zai shafa ba duka al'umma zai shafa muna bin ƙasa duka muna ziyara muna zamna tare da matashin a cikin lakwal muna da club club na jihar musulma wanda ake musu wazuka da conference shi kuwa isiyaka yawale daga jihar da magaran ya nuna jin daɗin shi yayin da ya bada jini ba kun irin horin cikin da nake ji ba gaskiya in dai na bada jini gaskiya saboda na ji daɗin jikina gashi na taimaki al'umma tamara bari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar madalla a gaida tamar abari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar a makon da ya gabata muna tattaunawa ne akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi makomar noma a Najeriya. Idan mai sauraro na biye da mu muna tattaunawa ne da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa MK Uthman, wanda ya kama na ziyara a nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata mun dasa aya ne a daidai lokacin da farfesa ya fara mana bayani akan mataki da hukumarsa ke ɗauka na wayarwa da manoma kai su san alfanun noma kayan abincin da ba a sanya masa taki ko magungunan zamani ba. To, alhamdulillah ita dai ita cibin bincike da watsa dabarun noma ta Ahmad ta Zaria kowa ya san ta kowane manomi ya san cewar mu ba abin da muke illa ban da ta yada abubuwa dabarun noma da sauran saka. To, a yanzu haka akwai takardun da muka rubuta na organic farming shi wannan eh, yadda mutane za su yi shi da kuma yadda za a yada shi kuma mukan aika su ga irin adp adp na kowace jiha domin ta ga yadda za ta yi yada wannan dabaru a wajen manoma sannan kuma kamar da gaya maka kowane sati mukan je gidajen rediyo mu yayyada wasu abubuwa dabaru daban-daban wannan yana daya daga cikin abubuwan da muke yadawa kenan a da mukan yi shi hamma a talabijin amma yanzu saboda tsadar abubuwa na talabijin ya hana ya zama to ya zama mana na da wahala mu je talabijin amma dai muna nan muna kokari mu ga ta yaya za mu yi har mu rika watsa waɗannan abubuwan a cikin talabijin domin su kanshi shi manomi ya gama muna yi so waɗannan hanyar kenan farfesa ya cibiyar ka take bullowa lamari idan ta samu korafi daga manoma na cewa ga wata sabuwar cuta ta bullo tana lalata kayan amfanin gona ya kuke a lamarin in kuka sami irin wannan alhamdulillah kaga mu mu yawanci dama takan yi aiki ne da cibiyoyin bincike daban-daban wanda suke su goma sha takwas ne a cikin jihar najeriya kaga muna da akwai ayar akwai nafiri akwai firin da sauransu dai haka to duk idan wannan ya taso wani matsala ta taso ga noma irin wannan mukan magana da su cibiyar da suke wannan binciken sai mu je mu gano sannan mu kanmu muna da ƙwararru wanda suke suna da waɗannan karatu na fanni-fanni a cikin noma kaga a wajen mu akwai manoman da suke na tsiro ne akwai na kiwo akwai duka da wanda ka sani akwai su domin maganar nake maka a yanzu haka ita wannan cibiya tamu tana da ƙwararru masu digiri digiri sun fi har manyan digiri masu fi mutum ɗari so kaga da mun ga wannan kamar bara an yi abin da ake kira tomato ebola mm. to wannan tomato ebola din muna ganin sa sai muka haɗa gwiwa da mu da cibi bincike ta ir wadda take don zaria muka je muka sa ƙwararru suka zazzagaya inda duk abin ya shafa muka gaggano ga abin da yake ga yadda ake ga kuma gungunan da za a yi to daga nan Allah dai taimaka dai muka gaggaya muka da dabaru kuma abin da Allah ya kawo ya kare to dama dai in dai akwai abin da ya faru za ya zamanto mun ɗauki mun ɗauki mun tsaya mun nazari a kansa sannan mun jawo wata cibi da dama ita alhakinta ne da wannan domin su wannan cibiyoyin guda goma sha takwas nake maka magana mm. kowacenta akwai aikin da aka bata wasu an ba su aiki ne kan gero dawa masara wasu an ba su akan kan dai kowane irin abu akwai da kuma na kiwo ne to dukkan su mu dinnan muna aiki tare da su kowannen su ba wanda ba ma aiki da su ba idan abu ya taso mukan je wajen su sannan mu kuma kan mu kamar na ga kamar kwararrun mu wanda su ma sukan yi bincike za su gano ta dabarun da za a sha kan kowane irin matsala ya zamanto Allah sa mun riga mun yi wannan to duk da yake da cewar akwai manoma sukan yi korafin cewar wasu manoman ba ma san inda za su kai ga irin wannan korafi ba idan haka ta faru daga matakin karamar hukuma har zuwa matakin jiha ga manomi wani kira za ka yi da shi idan ya ga irin wannan ya isar da saƙon alhamdulahi a yanzu abin da nake son ina farin cikin gaya maka cewar ita cibiyarmu ta fito da wani abin da ake kira farmer safe line center wato ita wannan ita ma wata cibiya ne a cikin cibiyar mu wadda za ta yi amfani da telefon telefon din nan ya to yanzu manoman mu in ka ai Allah ya sa da yawancin su dukkan su suna da wannan telefon to za su iya kiran mu a kai tsaye a yanzu haka dai ita an ba mu namba ita ce 1442 eh, ɗaya hudu hudu biyu amma ban fara amfani da ita ba muna nan muna ta shawarwari da su mutane masu kamar su mtn su gulo da sauransu domin su da cewar mai amfani da wannan namba kuma zai zama to in muka amfani da ita za a zai zama to ba an an caji manomi da kudi ne mai tsada ba. Wato zai aika sakon karta kwana ne ko kuma zai kira nan ne? Zai iya aika sakon karta kwana kuma zai iya kira ma kai tsaye. Farfesa MK Usman kenan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, a tattaunawa mu da shi a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan Washington DC. Masu mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa MK usman da ma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfil Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasiƙa ta farko wata haɗin gwiwa ce daga mintari ɗan ma'azu baban khalifa jikan kandi da aminu kano mai da garku wani suke cewa shugaban 'yan adawar kasar kenya raila odinga ya kamata ka gane zaman lafiya ya fi zama dan sarki don haka baiwa uhuru kenyatta haɗin kai shine kawai fita a gurin ka. ita mawasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga nasiru kainuwa haɗeja da ashiru usman sabuwar gwaram wani suke cewa salamu alaikum voa hausa babu buhari allah ya ƙara lafiya kullum muna cikin zulumin ganinka addu'a ce ba za mu daina ma ita ba dare da rana ya kamata gwamnati da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a zauna teburin sulhu domin 'yan magana kan ce idan manyan giwaye na faɗa to tabbas ƙananan ciyayi ke shan wahala Saƙo daga aminu ɗan kaduna amanawa sai kuma sakon hajiya gambo mamman gusau wanda ke cewa ina jajantawa iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu akan ibtila'in da ya aukawa ƙasashen saliyo da burkina faso allah ya kara sake aukuwar hakan a nan gaba amin shi ma ta ji umar foreba adam a adam gasho cewa ya muna jajantawa al'ummar kasar saliyu sakamakon zaftarewar kasa da ambaliyar ruwa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu kuma suka jikata muna fatan allah ya ke afkuwar hakan nan gaba amin assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka jami'an tsaro na jihar Legas hakika kun cancanci yabo da jinjina bisa kokarin da kuka yi na damko wasu matsafa har su fiye da arba'in da fatan za ku ƙara azama sosai wajen ci gaba da zaƙulo matsafan da sauran 'yan ta'adda duk inda suke sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a da ƙarshe sai sakon janar buhari hayya guru da adamu umar yanga wanda suke cewa assalamu alaikum voa hausa muna kira gwamnatin najeriya da ta duba matsalar yajin aikin malaman jami'ar najeriya sabili da yadda ilimi ke taɓarɓarewa da fatan gwamnati za ta ji wannan koke namu. A gaida Ibrahim Jarmai kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu rajin ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami da ya haddasa asarar rai a ranar Asabar a garin Charlottesville na jihar Virginia inda ya ce wariyar launin fata muguwar ɗabi'a ce. karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya barke shugaba trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan nazi da kuma kekeke a matsayin miyagu masu wuta da zaune tsaye abinda amurkawa ke allah wadai da shi firaministan japan shizo abe ya ce ra'ayinsa da na shugaban amurka donald trump ya zo ɗaya cewa dakatar da shirin makaman nukiliya na koriya ta arewa abu ne da za su fi mai da hankali a kai shugaban na japan ya shaidawa manema labarai a birnin tokyo cewa shi da trump sun amince a kan wannan batu ne a hirarsu ta wayar tarho a yau talata akalla mutane 300 ne aka tabbatar da mutuwarsu wuni guda bayan da malalar tabo da ambaliya suka mamaye freetown babban birnin kasar saliyo amma kuma dai jami'ai sun ce akwai yiwuwar ƙarin adadin wannan bala'i da ya faru a safiyar jiya litinin ya biyo bayan ruwan sama ne kamar da bakin kwarya na sa'o'i da dama waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce wannan wani yanki da abin ya fi muni a regent hanyoyi sun zama wato magudanan tabo akalla mutane dubu biyu ne suka rasa matsugudansu tsohon shugaba na biyu na kungiyar al-shabab ya ce ya fice daga wannan kungiyar ta 'yan bindigar ta somaliya muktar robo da aka fi sani da abu mansur ya gana da manema labarai To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makere da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.